عما كانوا يعملون tabbas sai mun tambaye su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da sabo a duniya